kimanin ɗalibai 548 maza zalla daga jihar Kano da jihohin jamhuriyar Nijar ne ke ɗaukar karatu a makarantar Bilangal College Kano Niger. wacce hukumomi suka buɗe a birnin Yamai domin ba yaran Najeriya da Nijar damar koyon Faransanci da Turancin Ingilishi a matsayin wata hanyar ƙara ƙarfafa cuɗanya tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. mataimakin gwamnan jihar kano farfesa hafiz abubakar da ke jagorancin wannan tawaga ya bayyana gamsuwa da yanayin da ya tarar da waɗannan ɗalibai mun zo mu duba mu ga yanayin makaranta mu ga yanayin ɗalibai mu ga yanayin karatu mun ga ana kula sosai ana kula da karatun yara yara suna cikin koshin lafiya mun zagaya wajen karatu mun zagaya wajen kwana face ma wajen ci kicin din su ya burge ni kwarai da gaske na irin kayayyakin abinci da gani makarantar nan ana wanda ake ciyar da yaran nan da kyau kuma ga jikin su nan ya nuna saboda haka muna murna kwarai da gaske mako guda kafin zuwa wannan tawaga a birnin Yamai a tantaunawar da su waɗannan ɗalibai sun yi korafi akan wasu matsaloli ciki kuwa har da cinkoson ɗalibai a ɗakunan kwana sakamakon rashin wadatar katifa. To amma da yake amsa tambayar 'yan jarida akan wannan batu, mataimakin gwamnan ya ce. Katifu da gadaje suna nan a hannun duwan a cikin niyamadin nan an taho da su daga Kano aka sami dan tsaiko ba su iso ba daga can aka kawo su niyami gwamnati ta shigo ciki ta ɗauki mataki akwai sako kamar yadda nake faɗa mun yi ma shiri muna da isassun malamai da za mu kawo musu cikin 'yan kwanakin nan za su shigo cikin makarantar. Ministan ilimi a matakin sakandare Alhaji Sani Abdurrahman ya tabbatar wa waɗannan ɗalibai cewa gwamnatin Nijar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa harkokin karantarwa a wannan makaranta da ke shirin yaye ɗalibanta na farko a ƙarshen shekarar karatun bana. In mutum ka kware da ilimi nan da cikin Afirka cikin ECOWAS ana so in an ma Ingilishi kamar maida da sauri in amma faran shi ka maida da sauri to ku kun yi sa'a Allah ya sa an zabe ku cikin waɗanda za su ƙwarya ga wannan abu dan haka wannan eh, muhimmancin ga wannan ilimi da ake ba baga ta wace hanya za a bi a bunƙasa wannan makarantai wani tsammani abin ya girku sosai sosai wanda jihar Kano sai jihohi da sun sallamo wakilin ɗalibai Tsalha Musa ɗalibi daga jihar Kano ya yi hukumomin Najeriya da Nijar godiya a game da dabarar buɗe wannan makaranta ta Bilangal College wacce ya ce za ta ba su damar gogayya da sa'anninsu na sauran kasashen duniya. Mun ɗauki kuma alkawari insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu dage sosai mu sake ɗaura ɗamarar wandonmu don ganin mun faranta muku an cimma burin abin da ake so a tarar. a ƙarshen ziyararsu ta birnin yamai hukumomin jihar kano sun saka hannu akan wata yarjejeniya da hukumomin nijar a game da maganar Bude, wata makarantar makamanciyar ta mai a wannan laraba 11 ga watan janairu wacce za ta karbi 'yan mata zalla a yankin zandar sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger